فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين sai ta bi abin da muka yi mata ilhamarsa na saka shi cikin akwati da jefa shi cikin teku sai iyalan fir'auna suka tsince shi suka ɗauke shi domin abin da Allah ya nufi na cewa annabi Musa zai zama abokin gabar Fir'auna wanda Allah zai gusar da mulkinsa a hannunsa ya janyo musu bakin ciki. Lalle Fir'auna da wazirinsa Haman da mataimakansa sun kasance masu sabo saboda kafircinsu da shishiginsu da ɓarnarsu a bayan ƙasa.